tozartawa da ake wa gwamnan rivers shi rotimi amechi shine abin da ya dame mu duk najeriya ba gwamna da ya shiga cikin wani halin kakani kai ya zama kamar mutum ne wanda bai da uba ba wanda zai samu ya taimaka masa gwamnoninmu na arewa guda hudu suka je don su je su mai goyon baya su je su gaishe shi mutanen na a suka hana jirgin sauka sai da aka samu doka daga abuja aka wata da su a kan filin jirgi duk da haka aka je aka ɗauki duwatsu aka yi ta jijjifan shugabannin mu arewa ko ba wani don komo ba don kawai an ga cewa shi An na ganin cewa yana da halaka ne da 'yan arewa akan cewa yana son mulki ta dawo arewa a 2015 to wannan shine kawai laifinsa gwamnati ta sa shi a gaba tana masa wulakanci to wannan shine muka ga cewa ya kamata mu zo mu yi magana a kansa mu kalubalanci wannan tafiya da ake yi kuma muna kira daga karfan murya akan cewa mun ba gullar jonathan sati daya ya yi murabus idan ya ƙi murabus satin nan guda to muna son mutanen national assembly members su tashi haikan su fara ƙoƙari yadda za su tumbike shi cige shi idan kuma ba a yi haka ba to mu za mu shiga hunger strike yajin cin abinci za mu zanna ba za mu ci abinci ba sai yadda Allah ya da mu. Jam'iyyar PDP ta sha fitowa tana cewa shugaba Jonathan ba ruwansa da abin da yake faruwa a jihar Rivers. Amma yanzu kuma kun nuna abin da yake faruwa nan ma ya kamata har ma a tsige shi. Makwa ga kamar watakila za ku sha daga da jam'iyyar PDP da take cewa san ba ruwan shugaban kasa da rikicin. Ai jam'iyyar PDP tamkar 'yan an shatan Jonathan ne. duk abin da suke cewa ba sa faɗin gaskiya fi la'a akan abin da ke faruwa kowa ya sani a najeriya a ai jonathan fa shi ne sa aka ji a kwace rijiyoyin mai na jihar rivers aka ba ma bayansa jihansa ya sa matarsa ta turzota a meci akwai lokacin da ya je ta ji ta kwace microphone a wuri shi magana gwamna ne wanda aka zaba ke kuma ba a zabe ki ba wanda ya zabe ko mutum guda dan kawai ke ke zama matar president Ibrahim Modibo fa ba ka rasa jin cewa su fito janar na 'yan sanda yana bincike kan wannan lamarin ba saboda watakila abun ya shafi shi kwamishinan 'yan sanda na jihar na shi Joseph Imbu da shi gwamna ɗin. Bari in ga maka duk bincike da ke faru a Najeriya bincike baya wani tasiri ka duba bincike suna aka a Najeriya a yi ta bincika a sa kwamiti in kwamitin sun gama sake sa kwamiti in kwamiti sun gama a sake sa kwamiti wannan gwamnati gwamnatin kwamiti ne kawai ba ta adalci ba abinda da suke yi sai dai kwamiti kwamiti kwamiti kwamiti shi ke na iyaka ba abin za mu abin ba abin zai fito a ciki